amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau bakwai ga watan shimada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha hudu ne ko sha uku sha uku ga watan februari shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin aqidatu salaf ashabul hadis wanda babban malaminmu a sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali yayi wa sharhi yau za mu muna cikin bayani akan sihiri yau za mu tashi tarifu sihir lokacin wasu ilahan na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تعريف السحر لغة واصطلاحا تعريف السحر اللغة العربية كما اصطلاح نمالمي والسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه وتسحر أشكال اللغة وتفسر علينا أبن ديهويا كما سببين شيء wato ya to wato mai laushi bi ma'ana mai wuyan mai wuyan ganewa misali ya'ani lahu asalibun wa turuqun shaytaniyya to abin da ake nufi a nan wajen yana da usulubi daban-daban da kuma hanyoyi na shedan wa amalun takhfa 'ala an-nas kuma yana da wasu irin ayyuka da suke kuya ga mutane ba kowa ke iya gane shi ba an gane wannan ko yanzu idan mutum zai yi sihiri zai iya yin sihirin ba tare da an san wane ne yin sihirin ba an fahimci wannan aiki yana iya zama cikin ɗaki ya samo allon ƙarfe ya samo allon ƙarfe sai ya sa wannan allon wato ya kara shi a wuta idan ya kara shi a wuta shi mutumin da ake wa sihirin zai yi ta ihu a rasa mai yake damun shi an gane wannan aiki wani mushiriki ne ya je ya kara allon karfe a wuta yana ta azabtar da bawan Allah yana ta azabtar da shi babu wanda ya gane har ma zai kasance idan kana zargin shi kace ina zargin wane ne ya mun sihiri har ka faɗi maganar a fili yana iya kai ga kotu kuma idan ya kai ga kotu waye ma sihiri kace shi ne sai a ce ma kawo hujja kana da hujja ba ka da shi sai ya ƙara komawa gida ya ƙara ya ƙara kara wannan allon ɗarfin a wuta ya ta ya gasa ka yana ta shi ma azaba babu dama ka kai ƙara an gane wannan ko to wannan shine abin da ake nufi da yana da usulubai kala-kala da hanyoyi na shedanu da kuma ayyuka wanda yake sun buya ga mutane ba kowa ke iya gane shi ba an gane wannan ko to kasancewa ba kowa ke iya gane shi ba shi ya sanya wasu ke inkari da shi ba masu hirin ƙarya ne na'am wa minhu qawlun nabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin sa akwai maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam inna min al bayani la sihra lallai daga cikin bayani fa akwai sihiri an gane ku hatta bayanin mutum ana samun sihiri a cikin sa li'annahu bi mantiqihi al khatir domin da furucin shi mai hadari yana iya juyar da hakikanin abu wani ya iya magana saboda kwarewa wajen magana to zai iya juyar da gaskiya ya koma ƙarya an gane wannan ko ko kuma ƙarya ya koma gaskiya zai iya juyar da shi wa yaj'alu al-haqqa batilan wal batila haqqan bima'ana yana iya sanya gaskiya ya zama ƙarya kuma ƙarya ma ya zama ya zama gaskiya wato idan mutum ya zamanto yana da zalaka yana da fasaha ya iya magana har da zai iya tuyar da al'amari to za a ce wannan yana da sihirul bayani ko yana da sihiri amma na bayani saboda menene saboda Allah ya bashi harshe Allah ya bashi fasaha wanda in za ka yi magana da shi ko kana da gaskiya sai ka shirya akwai mutane irin wayannan za a ce wani ba mai iya jayayya da shi ko yana da gaskiya ko bai da gaskiya ba ka iya jayayya da shi to za a ce wannan yana da sihiri amma na bayani Shi ne annabi ke magana nan inna min bayani la sihiran lalle daga cikin bayani fa akwai sihiri na'am wal bayanu fihi mamduhun wa fihi mazmum yawa bayani a cikin shi akwai abin yabo kuma a cikin shi akwai abin zari ko ba ka ba akwai bayani idan mutum ya yi amfani da fasahan da Allah ya bashi sai ya sarrafa shi wajen alkhairi ya zama to yana sarrafa shi wajen abin da ya dace to wannan za a ce wato ya yi amfani da bayanin shi domin amfanar da musulunci an gane wannan ko yawwa to wani kuma zai amfani da bayaninsa wajen cutar da musulunci ko wajen cutar da jama'a ah, li'annahu qala inna min al-bayan domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai daga cikin bayani akwai mai Na sihiran akwai sihiri walam yaqul kullul bayan bai ce dukkan bayani ba yani min huma yushbihu sira fi qalbi al-haqa'iq wato ma'ana daga cikin bayani akwai abin da yake kama da sihiri wajen juyar da hakikanin al'amari wa ja'ali al-haqqa batilan wal batila haqqan da kuma sanya gaskiya ya zama ƙarya kuma ƙarya ya zama gaskiya wal iyaz billah ko kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa innama ana basharun wa innakum taktasimuna ilayya wa la'alla ba'adakum an yakuna alhana bi wujadihi min ba'd ko wato lallai ni mutum ne misalin ku wajen halitta ba wajen daraja ba ko to yace to wa la'alla kum muna ilayya wato wata kila wasu daga cikin ku suna kawo ƙara zuwa gare ni an gani don sun kawo ƙara gare ni zai iya yiwa wani ku ya zama to ya fi ƙwarewa wajen bayani fiye da wani in an je kotu an kai ƙara gare ni sai wani ya zama ya fi ƙwarewa wajen bayani fiye da wani ni kuma fa aka bi lahu ala na hawi ma asma sai in mai hukunci akan kwacen-kwacen abin da na ci ni na yi amfani da zahiri ne to sai na hukunci ga zahiri to sai wani ya zamanto ya kware wajen magana sai na ɗauka shi ke da gaskiya alhali bai da gaskiya in ji manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa man qadaitu lahu bi haqqi akhihi fa inna ma aqda'u lahu aka minan nar duk wanda nayi masa hukunci da haƙƙin dan uwansa na bashi saboda ya iya magana to ya sani na yanka mai wani yanki ne na wutan jahannama an gani kenan irin wanda mutum wanda zai je kotu bai da gaskiya amma saboda ya kware wajen bayani sai ya zama kamar mai gaskiya har a ɗauki haƙƙin wani a bashi yana da sihiri na magana na'am wa minhu as-sahru wa suhur al layl daga nan aka samu as-sahar wato jijjidi aka samu suhur wato ana nufin akhirar ƙarshen dare li'annahu khafiyun domin karshen dare ai koyayye ne ko can cikin dare akwai duhu kuma saboda wannan duhu ya zan koyayye to saboda haka ana kiran shi sahar a gane ko najjaynahum bi sahar eh wa huwa ay siru kama yaqulu ulama shi sihiri kamar yadda malamai suke faɗa ibaratun an uqadin wa tama'imin wa shu'uzatin wato fassara ne dangane da kulle-kulle wato a akukulla wasu abubuwa sannan ayi tofi a cikinsa da kuma ainihin layu layu da kuma rufa ido an gano wannan aiki rufa ido duk nau'i ne na sihiri wa sha kala zalik da abin da ya kama da wannan wa jaa fil qur'ani hadhihi al ayat wato ya zo a cikin qur'ani wa'annan ayoyin qul a'udhu bi rabbil falaq kace ina neman tsari da ubangijin safiya min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da shi Allah ya halitta kenan halittun Allah a cikin akwai masu sharri ko a cikin dabbobi akwai masu sharri a cikin mutane ma kuma masu sharri haka ne ku dan adam za ga wani dan adam ga nan ka gan shi ainihin kamar ba zai iya cutar da kowa ba amma kuma yana kunshe da shari masu yawan gaske shi ya sanya dan adam kawai ka nemi sharri ka nemi tsari daga sharrinsa an gani domin ba za ka sani ba wani za ka ce ba zai iya cutar da kai ba amma kuma zai iya aikata abu karkashin ƙasa wanda zai cutar da kai amma idan ka nemi tsari cewa Allah ya tsare ka daga sharrinsa to kai maganin komai an gane ko saboda wani zahiri zai nuna ma yana tare da kai amma karkashin ƙasa zai aikata wani abu wanda zai cutar da kai da yawan gaske ku fahimci wannan ai to saboda haka a nan wajen kun ga ul a'udhu bi rabbil falaq Allah ya ce ma annabi ka ce ina neman tsari da ubangijin safiya daga sharrin abin da ya halitta kaga nan an kawo ma wannan ma din wato mausula ce an gane ku kuma tana amfanar da umu duk abin da ya halitta ya Allah ka tsare daga sharrin sa shin mutane ne su shin aljannu ne shin dabbobi ne duk gasu na kala kala na'am a wa min sharri za idza waqaba kuma daga sharrin ainihin duhu wato dare idan yayi duhu idan dare ya yi duhu akwai sharri kala kala to za ka iya zuwa kana cikin tafiya maciji iya sare ka ko kunama ko kuma wasu mutane su boye a wani waje su cutar da kai akwai da abubuwa da yawa miyagu da suke faruwa da dare ko ka ga wani mazanaci zai iya shigewa lungu cikin duhu ba mai ganin shi da budurwa ya yi zina da ita ko to ire-iren waɗannan abubuwa suna faruwa saboda haka ya kamata mu nemi tsari daga sharrin wa'annan abubuwa gaba da duk abin da ke faruwa na dare a cikin dare na sharruka ya Allah ka tsare mu daga daga sharrin sa eh aw min sharri an-naffathat fi al-uqad kuma daga sharrin ainihin mata masu tofi a cikin kulle-kulle mata wanda za su tofa za su tofa wani abu za su kulle wani abu su yi tofi a cikin sa tofin nan suna kiran sunan aljannu an gani suna kira suna yin wani wuridi wanda wannan wuridin su kan ba san ma'anar shi ba sai da kira wasu irin abubuwa wanda boka zai ba su ya ce in kun samu igiya ku faɗi kaza da kaza ku ƙulla in kun ƙulla shi to in sha Allah zai cutar da wani ko zai cutar da wace to duk wannan yana daga cikin ɗabi'u na mutane wani mutum kuna kasuwanci tare da shi kana ganin shi kullum har za ka ce masa mata da Allah zan je masallaci da Allah tsare mun kayana ko kuma wanda Allah ana dan kira na zan je in dawo ka dauka amintaccen kare ba amma kuma irin muguntan da zai ma za ka yi mamaki an gane to amma kana so duk wannan al'amura kai maganin su kawai ka gaya wa Allah in ka gaya wa Allah duk wani mutum da yake so ya cutar da kai to Allah ta'ala zai ba ka kariya kai shi an gane wannan ko saboda irin wa'annan nau'i ne na sihiri a cikin jahiliya mata ne suke yi ba ma a yanzu ba da maza da mata gaba daya mata ne sun kware wajen wajen tofi a cikin kulle-kulle ma yanzu da maza da mata da komai akwai nau'i-nau'i na sihiri a wannan zamanin ana iya haƙa rami abin da jaki jaki ba jaki da ran shi za a haƙa rami abin ne kuma mai ake nema duniya ake nema ko kuma kaga an kwakule an kwakule idan rago ko idan tinkiya ko abin da ya kama da wannan sai an yi haka ne don cimma buri na duniya misali an gane ku to shine abin da ake magana nan wannan na'am aw min sharri hasidin idza hasada kuma daga sharrin wato mai hasada in yana hasada sharrin mai hasada in yana hasada to shi bai hasada kusan ya fi wa'annan gaba ɗaya hadari wani lokaci saboda wani lokaci ba za ka zama yana hasada da kai ba a gani to daga hasada ne ai ake faɗawa cikin sihiri wani yana jin haushin kana samun kasuwa kullum in an je shago masha Allah ga shago ka gana shi kana siyar da hatsi shi ma yana siyar da hatsi irin abu ɗaya kuke sayarwa amma kuma kai shagonka sai a yi da nan zo a gare shi kaga mutane sun cika a shagonka amma shi kuma kaga in ya sayar da guda ɗaya sai ya zauna ya ta hamma irin wannan abin ya ta mishi rai sai ya koma yana tunanin to ya za a iya kau da kai a doron kasa sai ya zama to wa'annan kastomomin gaba ɗaya sun dawo zuwa gare shi sai wani ya sabi ai akwai wani malami a can kusfa zo mu je in haɗa ka da shi wallahi sha yanzu magani yanzu ne kawai a gane wato shi in yama aiki su ba sa cewa in yama tsashi eh sai su ɗan inganta abin sai in yama aiki ai malami ne wanda ya kware aikin shi na da kyau wala aikin shi kamar yankan wuka ne sai a kai ka wajen shi misali idan mutumin ya kasance mutum ne mai karancin ambatan Allah mai kaza mai kaza wanda bai damu da da ainihin bautan Allah ba ba wuya sihirin ya mai tasiri an gane amma idan mutum ne mai kulawa da dokokin Allah za a yi ta sihirin a yi ta sihirin a yi ta mamaki sai a gama kamar ƙara lafiya yake wannan na kashe kuɗi kaza na binne jaki na binne kaza na binne kaza a kan shi amma na ƙara lafiya yake zai ke faruwa ne to kila wani lokaci ma an yi sai gaya wa bokan ko malamin ko in ya gaya abokan bokon zai ce kawai shawarar zan ba kawai ta kyale wannan bawan Allah wannan bawan Allah gaskiya shi ma ya tashi tsaye ne eh yana nufin shi ma wannan bawan ila ce shi ma wannan bawan Allah matsafi ne kamar shi ma yadda wannan yake matsafi an gane to ire iren wannan ko da yaushe kana karatun addini ne kana sana'a ne kana ainihin kasuwanci ne to ka san lallai dan abin da kake samu din nan kare na fa akwai wani yana jin haushin Sai za ka ce ni wallahi ban da ko kobo to wani wani yana so da ma a ce Allah zai ba shi kuɗin ta da hankalin ya kwanta an gane wannan kai a tunaninka ni wane ne ni wane ne za a yi mun hasada ni wane ne za a yi mun sihiri za ka sha mamaki sai ka kai ba kowa ba ne. amma wani yana so ainihin ya kau da kai shi ya tsaya gurbin ka an gane wannan ko na'am Eh. kudi ya eh. ah, muka je aikin hajji lokacin Allah ya cika malam bako wani bawa Allah muka gashi ya yi bayan gida a Ka'aba a Ka'aba ya bayan gida to wani za ka ɗauka bayan gida ya matse shi ne wallahi wani bayan matse shi ne wani asiri ne malamin shi ne ko kuma matsafin shi zai ce masa in ya je ka'aba ya yi bayan gida kaza in ya yi bayan gida so kaza insha Allah ya gama samun biyan bukatar to kila yanzu abin ya dawo masallatai ne yanzu a zo a ta bayan gida dan na ji labari shi ma nan nan wajen ina ne ma wajen wajen abin nan a nan masallacin nan abin nan wani wajen inda aka kashe yau wato ni ma nan na ji labari wani yake ban labari masallaci za ka yi kusa wani yake ban labari wai shi ma irin wannan abin ya faru eh. Wani ya zula to ba kawai ne mutane mutane suna matsa san duniya ne yanzu san duniya ne sosai ko suna ganin ba za su samu duniyan nan ba sai sun samu sun kauce hanya Sun suka dan kauce hanyar nan su suna ganin da shi ne za su cimma burinsu an gani a ah, ai akwai lokacin da ake saduwa da mahaukata mahaukaciya sai ganta da juna biyu ka ganta mahaukaciya mai datti ta nan wanda kai dai na Allah Allah Allah na tuwo misali kai dai misali a ce wannan ta ma kusance ka ba za ka yi ta ba an gani tana maɗauka tana matsawa kai ma sama abin mamaki zai ga wani mai kuɗi ne babban mai kuɗi ne zai iya sakanta kuma kakan ba wai yayi bane saboda yana sha'awanta yana da mata farare yana da mata kyawawa wanda nesa ba kusa ba sun ninka wannan matar an gani dan kuma matar shi masu kafta ne amma menene yana buƙatar duniya ne in ma yana son mulki yana son ya zama gwamna ko ya zama ɗan majalisa ko ya zama shugaban ƙasa ko abin da ya kama da wannan a nan ne za ka ga zai iya yin komai zai samu wannan abu an fahimci wannan ko saboda haka in dai mutum masoyin duniya ne komai yana iya yi da ya samu duniya hatta wa ina masu yin luwaɗi da kuke gani kai za ka yi mamaki dan adam ya yi luwaɗi a wurin da bayan gida ke fitowa yaya za a yi mutum ya yi sha'awanshi? shi har ya iya sanya gaban shi a wajen ai kun san akwai magana to wallahi mafi yawan masu luwaɗi masu sai masu ne ko miyagun malamai suke sa su a wannan hanya ce idan ka je kai luwaɗi da da ainihin tinkiya ko kai luwaɗi da mahaukaciya ko kai luwaɗi da mai namiji mai ido ɗaya mara sunci wani mutum mai ido ɗaya ko mai kafa ɗaya za ka yi kaza ka samu za ka samu birki za ka da sauransu to duk irin wannan abubuwa suna faruwa saboda imani ya riga ya fita cikin zakatan mutane suna son duniya ta kowane hali Allah shi kiyaye na'am annafasatu fil uqadi hunna sawahir wato masu masu busa a cikin ainihin kulle-kulle su ne mata masu sihiri yaqidna wa yanfufna fi uqdihinna wato suna kullawa kuma suna tobi a cikin kullakullansu ina ma yuridna ay yusahirna ahada lokacin da suke so su yi asiri lokacin da suke so su yi asiri ga wani fa yakunu lahu athrun bi llahi tabaraka wa ta'ala sai kuma wannan abin ya zama to yayi tasiri amma tasirin yana yiwuwa ne da mai da izinin Allah la bi ba wai da iko na su masu sihirin ba mai sihiri duk abin da zai yi in Allah bai yarda zai tasiri ba ya sanya tunda da izinin Allah ne ka nemi Allah ta'ala ya taimake ka ya baka kariya shikenan فإذا شاء الله تبارك وتعالى أن يضر هذا السير حصل به الضرر إذا الله تعالى يسو واتو تجري واتو يشوت الله حصل به الضرر sai cutarwa ya tabbata da shi bi iradati Allah tabaraka wa ta'ala da irada na Allah tabaraka wa ta'ala wala ya duru bi dhati baya cutarwa shi karan kansa shi asiri shi karan kansa baya cutarwa sai Allah ya yarda wali hadha yaqulu ta'ala shi yasa Allah ta'ala ke cewa wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah wato su ba kasance masu cutar da wani ba sai Allah ya so sai da izinin la illa bi izinin lahi kauni kadari sai da izinin Allah ta kaddara idan Allah ta'ala ya riga ya kaddara abin zai same ka kuma Allah ya so ya same ka sai ya same ka wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum su masu koyon wannan ilimi suna koyon abin da zai cutar da su ba zai amfana da su ba domin sihiri har abada baya amfana da mutum ko ka samu arziki arziki ne kamar yadda ka san nuna ka yadda ka san mangoro nuna rana ko za ka shi kamar yayi jajawur amma ka zo za ka kafa sai ga bai yi nuna ba ko to shi ma an mutum yayi arziki ta wannan hanya wannan arzikin zai zama mai matsala nan gaba eh sai zama shi matsala za a ce ma ka daina sallah za a ce ma ka daina taimakon danginka da yan uwanka ga ka da kuɗi multi biloniya ba ka taimakon mahaifiyarka ba ka taimakon danginka da yan uwanka yaya kaga haka mutum zai zauna ya ta kuka domin da zaran ya taimaki danginsa ko ya taimaki kaza iyayensa ko waye kuɗin zai gane. kuɗi ne na aljannu aljannu suka ba shi arziki misali to da zaran ya yi abin da ba sa so ya halarci da jana'iza ko ya zo yana taimakon danginsa ko yana kaza yana kaza Shi nan za a ce mai kada ka kuskura ka taimaki masallaci ko ka taimaki makarantu na islamiyya saboda haka zai iya bada kuɗi ga karuwai zai iya bada kuɗi ga kwallo zai iya bada kuɗi ga caca amma ba ba zai taɓa cire kwazo ya taimaki islamiyya ba an gane wannan ko kaga dole ne misali ya san za a yi ta labarin shi za a ce akwai alhaji ne wani a gaishe shi sauka sai ya zo ya zauna kawai to alhamdulillah a wannan sauka Allah ya maka albarka za ka za ka za kuma malaman Allah ya muku albarka assalamu alaikum sai kuma ya zauna ana jiran a ga kyauta ba kyauta masallaci ana a taimaka fi sabilla ba za ka taɓa ganin ya tura hannu a ya bayar ba saboda idan ya bayar akwai doka dukiyar zai ƙare an gani in lokacin sallah yayi yana kallo kowa yana sallah yana kallo kowa na shiga kowa zai shiga aljanna shi, da shi haka idan ya san abin da yake mai ya kamata ya sami ya zauna ya ta kuka to wani da zai yi sha'awar kuɗin sai ya samu kuɗin kuma zai fi tunanin ma da na rasa kuɗin da ya fi alheri gare ni eh. shi ya sanya duk abin da mutum zai yi ya nemi iya halal ɗin shi ya ci halar da shi ya fi alkhairi gare shi an gane ko za ka yi ta sha'awa wasu masu kuɗin da za su gaya ma hanyar da suka ka samu kuɗin kai kanka za ka ce a na gode Allah an gane ko ba na son wannan kuɗi za ka zama kamar irin masu cewa ya laika lala mislu ma utiya ya laika lana zuwa ma arzini. innahu lazu da ma a ce muna da irin misalin abin da ƙaru nake da shi lalle shi ma'abocin rabo ne mai girma kai wala irin su karo da dama mai kudi irin nasu sai manyan malamai suna ce musu Wai lakum sawabul lahi khairul liman amana wa amila fara sai malamai suna ce musu kai shanku ladan Allah shi ya fi alkhairi ga wanda ya yi imani ya aiki da kyau ku aikata abin da za ku samu ladan Allah ku nemi dukiya na halal shi ya fi alkhairi gare ku amma fa ga wanda ya yi imani kuma ya aiki mai mai kyau to gani amma da zarar mutum ya shiga ya shiga cikin asiri ko ya shiga ko irin kungiyar asirin da ake shiga din nan duk wanda ya shiga sai ya yi nadama amma kafin ya shiga zai ta sha'awan abun za a yi ta nuna mai kawai ga wadata kusa ga kunciyar hankali kusa ga kaza kana shiga za koma kana kuka bayan da kuka iya a ce kuma in ka mutu za a zo a datsi wuyanka ko za a zo a yi kaza ko za a yi kaza kafin abin ne ka haka duk wannan fitina ne to da ka gara mutum ya mutu cikin talaucinsa ya fi alkhairi gare shi da irin wannan shige-shige irin wannan miyagun kungiyoyi na'am fala ya hasulu dararu illa bi iznillahi subhanahu wa ta'ala saka cutarwa baya tabbata da sihiri sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala فالنفع wa duru biyadillahi subhanahu wa ta'ala. amfani da cutarwa suna hannun Allah subhanahu wata'ala wa hadha sababun khabir wannan sababi ne wanda yake mummuna da ci qad yadur yakan cutar wa qad yubtilu Allah maf'ulahu fala yadur wato Allah yakan bata ainihin tasirin abun ba zai cutar ba abinda aka aikata na sihirin in Allah ya so sai a aikata Allah ya bata shi bai cutar ba an gane ku فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى الأمر جباكين سنة أن الله سبحانه وتعالى الشاهد في سورة نعم bawan Allah ya turo da dubu biyu ya kawo dubu biyu ya ce sadaka a sa a tafiyar kuma a yi masa addu'a don Allah so da haka muna yi masa fatan alkhairi kuma muna yi masa addu'a Allah ta'ala ya biya masa bukatunsa na alkhairi kuma duk wani abin da zai cutar da shi Allah ta'ala ya nisantar da shi daga gare shi sannan duk wani bawan Allah wanda yake bukatar addu'a shi ma Allah ya biya masa bukata Allah ya nisantar da shi daga duk wani cuta insha Allah Mm-hmm. masu miyagun ayyukan can saudiya to kasan kamar yadda ce ba mutane ba ne iri daya wasu jahilci ne ko wani yana ganin wannan wannan ainihin ka'aba din da kuma wannan sutura na ka'aba din zai so ya taba kuma shi ya dauka nan taba wani albarka ake samu na musamman akwai wanda jahilci yake sa su haka wasu kuma asiri ne da gaske a ku ba za mu iya sanin su ba sai dai kawai kamar yadda yadda hukuma suke hukuma suna nan suna hana wani kuma mutum yayin suna kuma za su hana shi sabon tare sukan hana amma ba za mu ce duk wanda ya zo ya ke kama wannan waje ya yi jiri a kama shi aika za a yi kaza Yeah.

ko ina yana kallon ka'abar insha Allah za a nemi taimako ku an zaga an zaga an dawo wa alaikum salam to what uh, came For a minute, now for another dollar, the same Mm. What is the money? You put the money in the money. Uh-huh. But when you put the money, those are the money. So, but they ask him, they ask him to recite the father to do uh, how to let the children be. He said, you lie, you was not living him. You were very magician. I want to find out, can we actually do we, uh uh, uh, uh, we have some magician that deceive somebody. They did not really practice magic. They did not really use shaitan, but they use delusion. They use some kind of a, a, a tricky ways of, uh, of turning your turning you that money. You use used a kind of wisdom to put it inside the, the, uh, the pocket of that person. you are getting me. It's a form of magic also, but that form of magic is not kufr but it's haram. I think you are getting me. But the form of magic that is, is kufr is the magic that somebody uses jinn. Huh? So that one is the one that is kufr. But the one that somebody trick you, use some kind of a tricky ways to turn your, your brain and then do something. That one is magic also. But it's not kufr. Yes. All right.

za a iya yin magana wanda bai sani ba tunda Allah bai saukar da wahayi ya nuna mishi ba an gane yawa amma abinda manzo Allah ya hukunci aka saukar da wahayi akan hukunci kaga wannan daga Allah yake darasin da ke ciki shine manzo Allah bai san gaibi ba a sosai kuwa alƙalai suna hukunci da zahiri zai iya yi wa hukuncin da alƙali ya yi kila ma kuskure ne amma shi kashi alƙalin bai sani ba kawai ya yi hukunci ne da zahirin abin da ya bayyana gare shi yana yiwuwa cewa ya cewa kan sanya sanya zuciya ba idan mutum wani zai kai kara kotu kuma ya san bai da gaskiya amma yana so ya karba hakkin wani haka irin wannan sai a gargadi gare shi Hmm? kana tafiya ka mai tawa ban gane ba kai daga gano sihirin ko kuma idan mutum idan mutum ya yi wani yanka ya ba aljanu jini ko kuma ya bi wani doka na aljani safanin dokan Allah subhanahu wa ta'ala ai wannan ya bauta ma aljani kuma ya zama kafiri misali eh ai duk wannan doka ne na aljani ake bi duwannan shirka ne

a joyi kaga sai an gano su su fulani da suke yin haka ta yamma yasa suke yin haka dabarar da ne suka gano Allah ne ba su wannan basira ko kuma mu'amala ne da aljanu da bautansa idan Allah ne ba su wannan basira suka gano cewa su yi kaza su yi kaza dabba zai kara misalin armashi zai kara inganci misali za su kara yawa misali kaga wannan duk ba za ce shirka bane amma ya zama to asiri ne boka ne ya ba su sannan kuma suna suna bin dokan aljani ne wannan shine sihiri insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika na'am kashi assalamu alaikum wa rahmatullah um, a gurguje bayani akan aikace-aikace da ake a wannan masallaci na zagaye masallacin da gina da za a yi kowa satin da ya gabata an zagaya an nemi taimako an samu dubu sha uku da ɗari uku da casa'in sannan ranar bakwai da wata akwai bashir amin cikin wanda za su ma da cikin suna minti ya ba da 1500 sannan akwai wani buhari ahmad sotoro shi ma ya turo da kudi 10,000 na gudunmuwan shi domin cigaba da wannan aiki da sannan akwai ismail sadi da muka bayani ya ce zai kara minti gulo guda ashirin to ya ba da kudin dubu biyu da dari biyar sannan akwai wani bawan allah ba san kowa ya shi ya ba da dari biyar to duka kudin dubu sha uku da dari uku da casa'in da dubu ɗaya da dari biyar da dubu goma da dubu biyu da dari biyar da dari biyar sun kama dubu ashirin da bakwai da dari takwas da casa'in shi ne kudin da aka samu to ga yadda aka yi kashe kuɗin da farko an ba da cikin kuɗi da ake bi dubu uku da ɗari shida wanda ya ba da aron kuɗin ya shi dubu uku sannan masu aiki an ba su dubu uku da ɗari bakwai dama mun cewa shagari akwai masu aiki da za su yi aiki dama an so bulo guda tamanin ne a farko an ba su dubu uku da ɗari bakwai sannan Eh, washe gari da suka zo suka ƙara aiki ranar goma ga wata an ba su dubu uku da dari bakwai su biyu maimakon a bada dubu bakwai da dari bakwai kenan ko to sai zama sun da su biyu ne birkila guda ɗaya amma wanda yake mishi aiki shine kuɗin ya kama dubu uku da dari bakwai su biyu kenan ko sannan washe gari a ranar saboda kasance mun manci ba a ba ginin ruwa ba sai aka ba da ɗari da hamsin aka ce a ba yara wanda za su ba gidan ruwa sannan bayan wannan sai shi wanda yake aiki ya ce mara to wannan bulan ginin shi ko wannan ya kamata a ce an yi shi ya kai sama ne ta yadda idan za a yi amfani da ruwa a sama zai iya zuwa to sai ce sai an karo bulo guda tamanin to haka dai aka karo bulo guda tamanin su inci tara ɗin kenan ko dubu sha uku da ɗari shida to jiya sun zo sun yi aiki da wannan gudu na guda tamanin din an ba su dubu uku da ɗari bakwai kudin aikinsu to idan an haɗa kudin ga dubu uku ga dubu uku da ɗari bakwai ga dubu uku da ɗari bakwai ga ɗari da hamsin ga dubu sha uku da ɗari shida ga dubu uku da ɗari bakwai kudin zai kama dubu ashirin da bakwai da ɗari takwas da hamsin kun ga muna da canjin naira arba'in wannan shine abin da muke da shi naira arba'in to akwai sauran aiki a gaba eh, mun kira eh, shi mai ginin ya ce ya kamata a buga a sa rodi a jikin inda za a sa kofofin nan guda biyu da wancan gate da wayannan kofofin guda biyu za a sanya musu rodi sannan a zuba musu kankare sannan shi ma inda za a daura tankin za a buga kaf sannan za a sanya rodi sannan za a zuba mai kankare sai ce to zai kira shi ainihin wanda yake sai da rodin wanda suke aiki da shi ya ba mu estimate din to shi an kira shi da ya gaya da ya faɗa mai estimate na ce za a samu su kofi wanda yake an yi amfani da su a yi zuwa amfani da su ana ya ce za a iya samu saboda a samu sauƙin kuɗi in an ce za a sa sababbi kuɗin zai yi yawa to shine sai ya buga lissafin gashi nan wani yaran sa ne ne wayi sun menene gashi nan Eh, su guda goma sha bakwai ɗari hudu su sha bakwai sannan nan ya ce menene eh, shi ma ɗari shida su sha biyu sannan ga ɗari uku da hamsin sannan nan dubu sha biyu da ɗari shida duka dai kuɗin da kuɗin aikin shi da kuɗin da za a kawo shi rodin dubu talatin da takwas da ɗari tara sannan kuma za mu kira za a kira kafinta shi ma zai buga a kan wancan inda za a ɗora tanki da su, shi ma za a kira shi za a nemi katako ne wannan bai ma zo wata kunna na ya bada bayanin ah, sannan ya ce idan ana son a yi filastan wannan ginin da shi wancan din da kuma a ah, yake da suna filasta wannan din da za a sa kankanan da za a zuba a nemi siminti ko sha biyar sannan a nemi yashi na filasta tifa ɗaya in an samu wannan insha Allah za su fita in ga nan ma za a nemi kudin aiki ga kudin siminti ga kudin tifan yashi ga dai shi dai wannan shine abin da ake bukata now eh duk wayannan ana ta wani step by step ba mu mago kan ba ma bincika ma wa zai yi magana gedin nawa ne kudin gedin ba duk ba bincika ba amma dai yanzu babban abin da yake gaban mu yanzu shine rodi da za a siya a buga kankare na daidai wurin da za a haɗa kofar su ne ake nema ne sannan sai siminti da kuma kifan yashi Wannan shi ne mu sani ba ko za a samu a yi wuri a ƙarasa ayyuka don gaskiya akwai aiki sosai a gaba bayan wannan za a zo a samu wanda zai buga mana ya da suna zai sanya gobulari da shi ma sai an samai ya ba da bayanin ga yadda estimate din yake misali da haka dai wannan shine bayanin muna da naira arba'in ne canjin da ya rage da haka kuma yanzu ana neman dubu talatin da takwas da ɗari tara sannan ana neman siminti buhu sha biyar sannan ana neman yashi na filasta tifa guda ɗaya wannan su ne abin da ake nema da haka yan uwa sai a ƙara murnawa aikin alkhairi ne zai karewa insha Allah za a ƙara zaga wani shi an sanar na gani a mafari zuwa zuwa kamar gobe eh, zuwa gobe sai wani an zo sai a yi bayani da eh, an dai sanarwa mutane sun ci inda kuma akwai wanda zai iya yin alkawari kafin goben to amma goben sha Allah za mu za mu nemi taimako kan kan wayan al'amura Allah ta'ala shi taimake mu eh.

gaskiya ne shawara ne mai kyau masha Allah jazakallahu khairan ya kamata in akwai wani malamin tafi abin da ya faru kasancewar babu da wani ne yanzu wanda muka sani amintacce da yake mana aiki shi kadai muka kira ya zai ba da bayani to amma yanzu idan akwai wani da aka sani amintacce wanda zai je yin aikin sai a turo su kura sai ya cika. amma dai mu mun yi amfani da abin da muke da shi ne idan akwai wani wanda aka sani sai a kawo shi na na'am hmm, zan kara bincika shi ne insha Allah duwan duwan da ya samu wanda yake ya san za a iya samu sauki haka ake su kawo shi da Allah don mu samu saukin kuɗin kuma za mu so haka za ka na? ok yau wato ba matsala insha Allah kwanan da na yi Wani ba ya kawo ɗari biyar da zaun lau Allah ya saka min alkhairi insha Allah da mu ma da muke so wanda ya kawo shi maginin ya kawo wanda zai yi wannan ya ba da estimate wanda za a samu sauki wa ayyar kawo malin zai kawo ga sarwa shi da kan tsakiya sai mu samu muka samu mai sauƙi a cikin shi wani ya ƙara kawo da shi wani Allah ya ƙara kawo ɗari biyar Allah ya saka Eh? Eh, eh. shi ne ba ma maganin ba ce ba ma shi <laughs> na zuwa shi wanda su suna auna shi wanda masu auna akan kawai in aka ba da littafin abin da ake so a gaskiya babu kwamfani suna ganin saboda akwai aikin wani sama shi da ƙarshe da muka wannan hanyar gaskiya an samu ainihin wanda ke za ka faɗi kawai da shi wani ya bada ɗari biyu Allah saka da kai so ina ganin mana ya saka ka turo wancan da eh yau in za a yi kana magana bugula ne na bunan Eh. na kuna ganin abin da ya kamata eh, in akwai wanda zai zai buga kan zai iya wannan da ka samu wanda zai wannan da sai a zuwa a wurin fara shi ya duba shi wanda zai aiki tunda shi wannan ai shi ne ake ya kawo shi magana biyan karafunan eh. an san karafunan su suka sa kuɗin yanzu zai ɗaga kuɗi ya tsada eh, yanzu karafunan shi ke magana cewa akwai yadda za a yi sauƙi shi. in an tara kuɗin eh. kaga sai mu kira malam isa kawai sai a samu yin wasu shi ne kawo kuɗi zai rabu gari a yi wasu ayyuka ne eh ga awon nan ga ma awon nan ga shi ne na ma ya da shi ba na to ko matsala insha Allah بارك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.